Juma'a 30 ga watan jiya shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga mahimman kanun su. Kasar Amurka ta ba kasar Nijar kashi na biyu na rigakafin cutar COVID-19 fajiya. Za ku ji tsokacin ministan kiwon lahiya kan jama'a su da fifi wurin yin shawar. mutum uku suka rasu ɗaya ya ji rauni sakamakon wani hari da 'yan ta'adda suka kai a da'irar gabi jihar Maradi garin da ke shirin karbar ziyarar shugaban ƙasa nan da ɗan lokaci shugaban da'irar ya yi fatan ganin an kama su jami'an tsaro a yankin a rahoton namu na musamman za ku ji tsokacin da jakadan ƙasar alman a kasar nijar ya yi dangance da hulɗar ƙasar nijar da alman kan batun yaƙi da ta'adda masu mu barkanmu da sake saduwa Hukumomin ƙasar Nijera sun karbi kaso na biyu na rigakafin cutar COVID-19 Johnson and Johnson da ƙasar Amurka ta bayar jiya a birnin Yamai. wannan kasa na biyu da ya kai dubu dari da hamsin da ɗaya da dari biyu na shan shawar zai tallafa ma 'yan kasar Nijar wajen yaƙi da cutar ta COVID-19 haka zalika zai falfaɗo tattalin arzikin kasar in ji jakadan na kasar Amurka a Nijar. Ministan kiwon lafiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara ya yi kira ga al'umma da ta yi ƙoƙarin yin allurar rigakafin cutar ta COVID-19 kamar yadda ya shaida ma Habibu Garba. Je tiens à exprimer toute notre gratitude. da matukar godiyar mu bisa karɓar waɗannan magunguna na allurar rigakafi da zai ba mu damar yi wa mu rigakafi. Annobar corona sai ƙara ƙamari take yi tare da wani sabon nau'i da yake ci gaba da yi mamaya. Waɗannan alluran rigakafi da aka kawo mana a Nijar na makudan miliyoyin kuɗaɗe ne ya kamata mu mayar da hankali mu da aka yi don su su yi gangami su zo a yi musu allurar rigakafi. muhimmancin waɗannan allurar alluran rigakafi sau ɗaya ne ake yi mutum ya kare kansa ya kare iyalinsa da makusantansa ya kare al'umma da kariya ga dukan ƙasa. La communauté pour protéger tous les pays. Istidiyo Kalangu ya tsara shi a birnin Yamai wata ganawa da gidajen rediyo da kuma kungiyoyin fararen fulla da na kwadagon ma'aikatan kiwon lafiya da kungiyoyin mata kan cutar COVID-19 a kasar Nijar. Wannan taron wata dama ce ga kowane mahalarci ta ya bayyana ra'ayin shi kan hanyoyin da suka dace a bi dangance da rudani da kuma cutar da jama'a suke kan cutar. Kadiyar Amadu Abdu shine mai kula da sashen sadarwa a istidiyo Kalangu. Ya ma Fadil Alu ƙarin haske. Mahimmancin wannan zaman taro ya tattara masana ne. Wata dama ce ta canza yawu da samun nasara da aka sin haka, wanda zai ba mu damar shiryawa da kyau wajen samun makoma mai kyau da kuma sanin ya ake yada labarai ga al'umma a yayin da ake cikin tashe-tashen hankula da kuma yakar labarun kamzon kurege da kuma sanin yadda za a tinkari wani rudani na harkar kiwon lafiya. Kowa daga cikinmu ya kawo gudunmawar kwarewa rayuwarsa ko ya kasance a zahiri ne ko a baɗiri kuma mun yi matukar gamsuwa da cimma manufa saboda mun samu halartar jama'a da kuma gudunmuwa ga duka mahalarta taron. Cututtukan da suka shahi idanuwa na iya haifar da dundumi ko kuma wasu matsaloli da suka shahi idanuwa ga marasa lafiya kamar su glucom ciwon da ke iya kama manya da kuma ƙananan yara. Dr. Sumana Yakubu likitan ido ya ma Evelyn zumbi karin haske. Akwai kala da yawa na cutar idanu glaucom. Akwai wanda ake ce ma secondaire akwai primitive. Dukan wa'annan halayen na da nasaba guda ta kama jijiyoyin ido na gani. Shi yasa ake ce masu aeropathic ko optic. kuma shi ke karyar da lagun jijiyoyin na ido da ke kaiwa ga rashin gani amma wannan sai in cutar ta azara sosai ne mai cutar ke gano ragowar ganin idan nasa yanzu domin samun warkar da wannan cutar to auni auni ne ke akwai cuta ce da za a iya gani ga dukkan adadin shekaru don ko kalar glucom akwai kalar congenital da ake samu tun lokacin haifuwa wanda ya rataya da wani rashin daidai ceto ga wani bangaren da ke karbar haske ga ido akwai glaucom juvenil da ke faruwa ga matashi kuma akwai glaucom mai tsanani da ke faruwa ga waɗanda suka manyanta chronique qui est observée chez les personnes âgées mutum uku suka rasu ɗaya ya ji rauni jiya da dare a cikin wani farmaki da 'yan ta'adda suka kai a da'idar gabi wadda nan da 'yan kwanaki masu zuwa shugaban ƙasa bazu muhammad zai kai ziyara a ranar 1 ga watan agusta a cewar shugaban da'idar ado jariri fatan su dai shine shugaban ƙasa ya girka musu wata rundunar sojoji don kare al'ummar ka dai karin bayanin da ma Muhammad Maman. Jiya wajen sha biyun dare da minti goma sha biyar aka kiro ni an kawo a takwatar gaggazali kusan kamal matso an samu asarar rayuka guda uku an ji ma guda ciwo gaskiya jin daɗi ne gare mu a ce shugaban ƙasa zai zo ya kula da matsalar da muke ciki jama'ar gabi na jin daɗin zuwar shi ya gani da idan shi cikin halin da muke kuma muna fatan zai ɗauka mun mataki na ƙwarai wanda zai samu samu sukuni mawalwala kamar mu koma yadda muke da addu'an mu kenan mataki na harko wanda muke so a ɗaukan mu a ƙara mu jami'an tsaro ƙara masu motoci su yi yawa sannan a mamu kirayen kwamfani to ita kuma kwamfani da za a kire ta kasance tana da da baza avansi Batun sake buɗa iyakar ƙasar Nijar da Algeria wata dama ce ga da'irar Ingil a jihar Agadas ta samu ƙara haɓaka kuɗaɗen sangam da ke shigo musu daga ƙauyen na Asamaka. Haka zalika kuɗaɗen da za su shigo ta hanyar buɗe iyakar za su kawo gyaran fuska ga da'irar domin za a yi gine-gine sosai kamar yadda Nafa Roiba shugaban da'irar ta Ingil shi dama Musa mamman. Za mu samu shigar haraji sosai bakin wannan iyakar inda nake son kasa kasancewar karamar hukuma ta a can don har ma na tura wadda samu na kwamin da za su girka wani gate inda dukka motar da za ta shigowa sai ta ba da harajin nan da ya zama haƙƙin kwamin haka zalika na girka allunan shaidar da ke nuna a samaka gari ne da ke rataye ga karamar hukuma da kuma gundumar ingil da shigar wannan kudaden muna samun aiwata ayyuka da dama kamar gine-ginen dakunan ɗaukar karatu biyan albashi kuma wannan duka a dalilin kasancewar a sama ka iyaka da Algeria. Yau kwamin ɗinmu ta ƙumshi ɗakunan shan magani 28 inda ma'aikatan kiwon lafiya goma sha shida muke biya da kuɗinmu na kwamin. A dalilin shigar wannan harajin daga asamaka haka kuma muna samun shigowar maka spaghetti da sumul ma wanda ake burodi da shi. mataimakan ma'aikatar kiwon lahiya na gundumar mayayi 48 ne suka samu horo tsohon wuni guda kan shaushawar gagayin cutar dabbobi daban-daban a cewar daraktan ma'aikatar kiwon lahiyar gundumar wannan wata dama ce ga ma'aikatan ta su kusanci makyayan kuma su kawo masu taimako kamar yadda ilyasu gunabi daraktan ma'aikatar kiwon dabbobi ya shaida ma isufu shaibu wajen likitocin 48 su ne ake nan ana zazafa musu wannan horo shekara duka ma ana kirayo su ana zazafa horo likitan dabbobi wato na cikin karkara ya koma cikin karkara sai shi unhwanin mutanen nan na karkara saboda an lura da wanda an ka ba horo na karkara ya yi kusa da makyaya shi yasa wannan salo gwamnati da masu hannu da shuni sun ka tallafa ana ba mutanen karkara eh, wannan horo domin su unhani mutanensu saboda su suna nan cikin karkara sun hi kusa da makiyaya. Dangance da batun girka tsarin nan na yaƙi da safarar kayan al'adun gargajiya a ƙasar niger masu ruwa da tsaki kan tsarin sun yi wata ganawa tsakanin su jiya a birnin yamai a cewar darakta general na ofishin da ke kula da kayan na gargajiya safarar kayayyakin na ci gaba a ƙasar niger kenan ya kamata a kawo ƙarshen ta ga dai ɗanladi amadu a cikin firarsu da nafisa adam silfo A ranar 14 ga watan Juli kadai an yi wani samame na karɓo kaya da cibiyar yaƙi da smuggle a filin jirgin sama na Jura Hamani sun sa hannu kan wasu kayayyaki 26 da kuma fiye da kayan tarihi 200 da aka shirya kai kasar australia cikin akalla wata guda tuni muna cikin wata matsala ta smuggling ina ganin wannan haduwa ta zo daidai lokaci kuma tana karfafa kokarinmu na wadda kai na ba da labari zuwa ga masu ruwa da tsaki haka kuma ta wannan hanya a ci gaba da yaki da smuggle cikin kasar mu baya ga waɗannan ranakun musanya mun da sake duba doka mai lamba 97 sifili 22 da ke da nasaba da kare da kuma adana da ba da darajar kayayyakin tarihi da al'adu an samu ta hannu tun a shekarar 1997 tana da rauni a yau ya kamata ta zo daidai da sabbin kalubale musamman ma batun jigila da batun lokacin duniyar na'ura mai kwakwalwa da ya kamata dauka da muhimmanci mazaunan ƙauyen tatisa da ke gundumar abala a jihar tawa sun yi karar ƙungiyar bon pioche a kotun ƙasar faransa mazaunan ƙauyen dai na tuhumar ƙungiyar ne da kin kiyaye yarjejeniyar da suka jima kan batun ɗaukan wani fim La jirlo da aka watsa a wasan fina-finai na kan da ya gabata sai gashi an waye gari wasu daga cikin mutanen sun balle da gwagwarmayar kamar yadda dari dishi wani mazaunin ƙauyen na tatis ya shaida ma umar hama coordinator can ana ce misi riskuwa ya cire mu ya ce yana son jerewol mun tambaye shi tunda suna son jerewol menene sharjin mutane tunda mutane babu su cikin tatis waɗanda suka iya su yi jero ya ce a babu komi babu abinci mutane babu kudin mota waɗanda zai ɗauko mutane ya ce abin da gare ku ku mutanen tatis foras dai za a yi muku mun ka koma mun ka gaya mai sarci. sarki ya ce to shi nan ni na ɗauka wannan za a kawo mutane Sarci ya tura mota an ka ɗauko mutane an ka kawo su har tatis da baya sun ka komo da sun ka komo shine ba san masalan da ya shiga tsakanin su da baya ya dawo ya ce mai mutanen gari ai an ci hacin ku kar ku yarda ya gaya muna duk wannan mutane ga abin da suna so su zo su gamu da mutane a yi magana an ka turu mu mutum goma sa uku mun ka zo nan kuma mun gamu da mutane kuma alkalin da sun ka ɗauka kuddi sun bada kuma duka population na 30 babu wanda zai ce bai gani ba har wanda ya ce ma ba a cika alkali ba an ba shi kudin shi ya ce bai so madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tsawon shekaru hamsin hulɗar da ke tsakanin ƙasar niger da ƙasar alman ta danganta ne kai kan tattalin arziki daga shekara ta biyar yawan hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa ya sa hulɗar ta karkata kan batun jami'an tsaro inda ƙasar ta alman ta kawo ma ƙasar niger tallafi daban-daban kamar yadda erman nikolai jakadan ƙasar alman a niger ya bayyana matan nan ahmed La coopération militaire hulɗa ta fuskar soja na da wani tarifinta a wajajen shekara da 1970 muka soma tallafawa sashen jini militar a ƙasar Nijar. Wannan sashen na da tarifi mai tsawo na haɗin kai da Jamus. Amma komi sai ya canza a shekara 2015 dangance da wanzuwar shigar matsalar ta'addanci a ƙasar Nijar. Da farko wata matsala ce mu da muka ɗauka kamar da za a daƙile nan take sai ya zama lamarin ya yi tsanani. Daga wannan lokaci ya kuka yi domin gyara wannan dangantakar soja. Sai da muka saurari bukatar da ke ga ƙasar Nijar daga shekara ta 2015 muka soma tallafawa sojojin da 'yan gine-gine ba su kayan aiki gini hilin safkar jirage na biyu da muka yi a hilin jirgin yame da sojojin ke amfani musamman da shi da kuma amular hulɗa ta baiwa wata bataliyar sojan dakarun musamman horo mai lamba ɗaya bse a tawa da hulɗa da ta girku sosai sai niger ta bada shawarin girkin cibiyar training din wa'annan dakarun musamman a tiliya James ta wa niger kafa sansanoni na shawagi iyakoki yaya waɗannan sansanoni suke aiki yaya ne aka yi su idan ana batun cmcf na farko fusa'ar ƙasar niger ce a cikin dubara ta ga batun tsaro na ƙasarta daman tana da girkin cmcf na biyu kuma shine ne kokarin horar da su kungiyar tarayyar turai ecap sahel niger ce ta yi abinda jamus ta yi ta tanada wa ecap sahel niger da gwamnatin niger kudaden bayar da horon da girkin wasu cmcf ta farkon mun san da amerika ce ta tallafa ta biyu kuma da ke birnin kwani kungiyar tarayyar turai ce da zubin jarin jamus akwai kuma kasar neverland payback wanda tare da su muka rarraba daukar dawainiyar belgium ita ma ta bada taimakonta na jamus dama an ba da horo amma aiwata aikin kansa ecap sahel niger ce ta zartar da shi don kar a manta da hakan na uku da za a girka a tera ina tunanin misali ne mai kyau sosai na dangantaka kuma bugu da ƙari wani taimako ne ga ƙoƙarin da nijar ke yi na murƙushe ta'addanci ba tare da taimakon abokan hulɗa ba don ko zuwa gaba ƙasar nijar ce za ta wannan gwagwarmayar dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.